na mana barka da wannan safiya ta ranar asabar wadda ita ce safiyar 26 ga watan sha'aban shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 14 ga watan fabrairu 2026 daga wannan matsalaci na jami'u Muhammadu al-amin a nan birnin azare cikin wato fa'aliyat activities na daura ta ɗaliban ilimi ta wata-wata ƙarƙashin tsarin aizan foundation muna fata Allah Ubangiji ya sa mana albarka a cikin wannan zama insha Allah a wannan kwanaki guda biyu mana yau da gobe insha Allah za mu tattauna akan wani topic ko wata matsala cikin masail na ilimi wanda suka shafi ‘yan uwa ɗaliban ilimi ƙarƙashin wannan muzakkira ko littafi mai suna waƙafatun inda ƙaulihi ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wato wata aya cikin ayoyin sotul isra'i kenan ko wato tintintini ko eh, eh, tsayawa da dubi na ƙurilla akan ita wannan aya me take nufi menene kuma fiqhun da malamai suka fitar game da ita musamman ma abin da ya shafi wato mu'amala da da madda ta ilimi ta bangaren fatawa da kutsawa cikin matsaloli na ilimi kafin mu tafi cikin littafin ina da wasu muƙaddima guda biyu da nake so ne mana Muƙaddima ta farko ta shafi muhimmancin irin wannan tsarin wato tsarin keɓance ɗalibai domin a gina malakarsu ta ilimi babu shakka a wannan al'umma akwai tsananin bukata zuwa ga ɗalibai da za su samu malaka ta ilimi waɗanda ake fata Allah maɗaukin sarki ya mai da su malamai a nan gaba don su ci gaba da aikin karantarwa aikin ba da fatawa da shugabanci na addini da limanci da shugabancin makarantu da sauran ayyuka na ilimi waɗanda suke ba su da iyaka Wataƙila in ka ce buƙatuwar al'umma zuwa ga malamai rabbaniyun ta fi tsanani fiye da buƙatuwarsu zuwa ga abinci da abin sha ba kai mubalaga ba in hajjata al'umma ila ulama'in rabbaniyin a'azama min hajatiha ila ta'amiha wa sharabiha wataƙila in ka faɗa haka baka yi mubalaga ba domin a gaya na abinci da abin sha shine makkana wannan rayuwa ta duniya kawai yayin da gaya kuma ta ulama rabbaniyun shine sadar da mutane da Allah yadda za su tsira a gobe alkiyama musamman a wannan zamanin da 'yan 'yan haye 'yan taka haye sun yi yawa a sahar ilimi har da sahar har rasa gane wanne ne mai kyau wanne ne mummuna idan kana da tunda nan mu manoma ne galibi ko idan idan yara suka je kale in suka ɗebo datti da yawa a cikin abin da suka kalato wani irin wahala ake sha kafin a tace tsabar da ke ciki ba karama wahala ba ce to kamar haka ne mabarnata sun yawa a sahar ilimi da haka hata tantance wane ne da gaske yana da nasibi a ilimi wane ne kuma ɗan takahaye ya zama musiba mai zama kanta Allah ubangiji ya kyauta sau da ana tsananin bukata zuwa ga samar da malamai rabbaniyu waɗanda za su ainihin wato ci gaba da aiki da haka mu gode wa Allah da Allah ya sa muna cikin waɗanda al'umma take kyauta mana zato duk waɗannan fuskokin wato fuskoki ne na nukhbatun minan nas wasu zaɓaɓɓu cikin mutanen yankin katago ko mutanen azare ko mutanen guddiri waɗanda al'ummar da muke cikinsu suna kyauta mana da san cewa eh za mu iya wakilcin addininsu a yanzu ko a nan gaba to mu gode wa Allah farko akan haka sannan kuma mu dinga shu'ur da girman mas'uliyar da ke kanmu wakilta mutane wakilta mana addinin mutane ba karamar mas'uliya ba ce kamar yadda ibn qayyim yayi wannan ta'abirin a littafin sa ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin wato ka ɗauka kai da kake aikin karantarwa ko ba da darasi ko limanci ko fatawa ko malamin islamiyya ka ɗauka cewa wato mutane sun sa ka ne ka zama mai shiga tsakani ka zama jakada tsakaninsu da ubangiji duk abin da ka gaya musu kana faɗa ne a madadin ubangiji Ka wani lokaci abin da ma baka faɗa ba sulucinka da ɗabi'arka da mu'amalarka to mutane suna hukunta shi ne a matsayin haka Allah yake so a yi kaga ba karamin wato aiki ba ne mai girma aka saka wanda yake bukatan ka ƙara taka tsantsan akan duk abin da zaka yi da abin da zaka bari saboda haka wannan tsari ne mai kyau mai muhimmanci wanda kuma samun kanmu a ciki yana nuna cewa insha al'ummata, al'umma ta da mustaqbali mai kyau to me yasa ake da buƙatar samar da malamai waɗanda za su zama masu karantarwa masu aikin ilimi akwai dalilai da dama banda waɗanda muka faɗa na farko saboda ci gaba da istimirariya ta mirasul anbiya al'ilmu shar'i mirasul lil anbiya kuma istimirariyatu takunu bil ulama domin su ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata karara al'ulama warasatul anbiya idan ba a ci gaba da samar da malamai ba to za a rasa wannan mirasin wata rana za a neme shi a rasa haza awalan. sannan kamar da muka ambata saboda malamai suna matsayin model suna matsayin wato wasu namazic na abinda mutane suke koyi da su a cikin suluki a cikin ɗabi'a a cikin rayuwa a cikin mu'amala da haka ake da bukata a samar da malamai waɗanda suke da suluki na ilimi da na ɗabi'a mai kyau da gare za su zama manarat manaratu lil huda wal irshad su zama su ne alamomin da ake gane samuwar shari'a da samuwar hasken addini a cikin rayuwa kuma su suke kare mana mu? ma'ana su ne suke bambance mana me daidai me kuskure aikin su ne su mana raddin shubuhohi idan suka zo wanda za su iya ɓata addinin mutane aikin su ne su mana bayanin shari'a aikin su ne su mana bayanin hukunce-hukunce na addini aikin su ne su amsa mana tambayoyinmu da bukatunmu na samun wato bayanai akan alkadayar mustajidda abubuwa kullum suna zuwa sababbi a rayuwa a mu'amala a kasuwanci a aikin gwamnati a mu'amalan mu ta aure a makwabtaka a zamantakewa kullum muna samun kabaya jidda waɗanda muke bukata amsoshi akan ya kamata mu yi su kaga dole muna bukatan malamai masana wanda su za su dinga amsa waɗannan bukatun namu don haka ya zama wajibi akan al'umma dukkanin al'umma ta bada gudumawa wajen samar da waɗannan malamai kamar yadda misali a ah, ƙasashe wato gwamnatocin ƙasashe suna tsara policy na education ne based on irin buƙatun ƙasar na tsarin mulki tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu duk wani karatu da kaji an ce ana yi a university asali an yi shi ne saboda gwamnatin ƙasan tana ganin cewa tana da bukata zuwa ga masana wannan fannin tana da bukata zuwa ga likitoci da injiniyoyi da masana tattalin arziki da masana tsaro da masana halayyar ɗan adam da wanda suka karanci harkar noma da kiwo shi ta take tsara department da kwaleji na yin waɗannan ilmomin shi ta kuma take absorbing ɗin waɗannan masanan zuwa cikin abin da ɗinta structure ɗinta in aka wayi gari yanzu ga wani department wanda watakila gwamnati ɗauka cewa kai daga yanzu ba ma bukatar wanda suka iya wannan karatun an daina yayin shi sai ta rufe shi kawai in ba ka ba ya zama asara Da saboda haka a matsayin mu na musulmi na da buƙatar zuwa ga malamai da masana da masu ilimi to wajibi ne mu san da zamu mu samar da waɗannan malaman to daga ciki shine irin wannan tsarin saboda haka wajibi ne mu gode wa Allah sannan kuma mu yabo na musamman ga waɗanda suka tsayu akan wannan ayyuka musamman kamar shi Alhaji Ahmad Ali a dan mu Allah ya saka mishi alkhairi kamar malaminmu malam alkali abubakar musa giya dai allah ya saka mushi alkhairi kamar sauran waɗanda suka tsayu akan waɗannan ayyuka ba sai na ta ambatan sunaye ba allah ubangiji ya saka musu da alkhairi mu kuma da muka zama mu ne beneficiaries wato waɗanda muke cin gajiya wannan abin to mu tsayu akan abin da ya dace don a haifi ɗanin ne ido wataƙila sai nan da shekara ashirin ko talatin ko sha biyar sannan wani alkhairin zai bayyana kamar da su ma waɗannan malaman sai da suka yi waɗannan karatuttuka shekarun baya sannan shine suka iya zama za su iya jagoranta mu a haka to mukaddima ta ɗaya kenan wato muhimmancin a samar da tsari na haifar da wato malamai wanda da gaske malamai ne abu na biyu shine a ɗalibin ilimi wanda ake bukata ya zama malami yana bukatan wasu asasiyat a cikin ilimi malamai suna kasa ilmomin zuwa gida biyu akwai ulumul ala akwai kuma ulum wanda ake ce musu ulumul maqasid ko kuma ulumul ghaya akwai akwai wanda suke wasa'il ne kenan sune ala akwai kuma maqasid wanda suke sune gaya ilmin mukan da sune maqasid a shari'a asalinsu guda biyar ne kuma yana resantuwa daga gare su qur'ani hadisi aqida fiqhu sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani ilimi ko dai zama reshe ne daga waɗannan ko kuma yana yi musu hidima ne wato ko dai zama ƴaƴansu ne da jikokinsu ko kuma ma'aikatansu ne da barorinsu duk wani ilimi da ke da alaƙa da addinin musulunci yana yana da kantuwa ne daga waɗannan to waɗannan su ne ulumul maqasid ko ulumul ghaya wanda asali su ake so a iya da kuma kowannensu yana da wasu ilmomi da suke zama mabuɗi da za ka gane su su ne ake cima ulumul ala su ne irin waɗannan su na hau sarfu balaga mustalahul hadith ulumul qur'an ulumul hadith maqasidul shari'a usulul fiqh kaza kaza duk wasu ilmomi da wasu technicalities waɗanda duka su ba ana yin karanta su ne dan kashin kansu ba ana karanta su ne dan a fahimci waɗancan waɗancan su ne za su yi amfanin da ake nema inda za a tambaye mu a ce me asalin amfani mafi muhimmanci da ilimi zai wa mutum a ganin ka menene ya kamata ya zama amsa amfani mafi muhimmanci da ilimi zai maka na'am gyara ɗabi'u aha doron Allah aha ya kai ka zuwa galibin da, fata Allahu alaik haza huwa asma sababin الأسباب الأخرى كلها أسباب معتبرة لكن أسمى سبب هو النجاة يوم القيامة mafi girman dalilin da ke sa mutum ya ce bari ya ilimi shine ya zama manufarka kana so ka tsira a gaban Allah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da ya faɗa kenan kallon wancan hadisin na Mu'adh dan Jabal dogon hadisin nan na wannan da yayi sallah din nan ko da yace shi ba zai iya dogon addu'a ba shi ba abin da yake bukata illa Allah ya tashi aljanna ya tsaltar shi daga wuta ya ce masa ala hadha nudandu shi duk faɗi tashin da muke mu abin da muke nema kenan zaka ya zama wannan shine makasadi na mafi girma cewa ilimi na addini muna yi ne dan mu tsira kuma dan mu tsira gaba daya da mu ɗaliban da su malaman da sauran al'umma duka ya za a yi mu tsira wannan shine abin da ya kamata mu sa a cikin zukatanmu don mu tsira gaba ki daya ah, abin da ya kawo ta tabirza a wannan zamanin game da waɗannan ilmomin shine kaucewa daga wannan gaya muka kalla da kyau shekarun baya shekarun baya arba'in hamsin ko ƙasa da haka a ƙasar hausa akwai malamai akwai masana akwai masu karantarwa a watakila yawan karatunsu content na karatunsu a yanzu ba a musu kallon malamai wato wanda yake da irin wancan content na karatu yadda yanzu cikin malamai ba malami ba ne kamar yadda aka ce wani attajiri ne sai a ce yana da fan dubu ko yana da jaka ɗari biyar yanzu ne yazo cikin attajirai yanzu ai bai ma kai yaron gidansu ba ko a yawan kuɗi yawan kuɗi farin kuɗi amma za ka ga wataƙila a abin da ake ce ma arziki ya fi su to haka karatun ma za wani malamin iyakacin shi zai karantar da daga ahalari ne zuwa risala in hadisi ne ta kila bai wuce tanqihul qawli ya yi nisa ya karantar da riyadu salihi a zaurensa kaga wannan yanzu ai ba wani karatu ne mai zurfi ba yadda mutane suke kalla ko amma za ka ga a asuluki na malamai a nagartar kwarjini a cikin al'umma a ƙarfin murya da nuna cewa lahira ake yi wa ya fi da dama daga cikin masu ilimin yanzu waɗanda sun fi shi yayi irabi sun fi shi zurfin karatu sun fi shi yawan takaddu sun fi shi iya gayu su duk duniya ma wasu an san su shi kuma hala a iya anguwar matsangwadin nan kawai aka san shi a cikin azari ma ba kowa ya san shi to me yasa kammiya ta ta madda content na karatu ya yawa a hannun mutane amma kuma a lokaci guda asalin gayar karatun kuma ta yi nisa da su to shine sauka daga waccan manufar ta cewa ana yin karatun addini ne don a nemi tsira a lahira yayin da karatun addini ya zama kamar sauran karatuttuka wanda suke yin sa su ma abinda suke nema shine abinda wanda suke yin karatun duniya suke nema duk wanda ya tafi makarantar boko ya tafi university da shi da ya tafi da iyayensa da danginsa da budurarsa da zai aura kowa ya san manufarsa cewa duniya kawai yake nema kuma ana ta masa fatan Allah ya sa ya same ta ba magana wani ikhlasi ko yi dan Allah ko an san abin da ake so an gama a samu abin da ake samu na duniya haka duk fatan da ake masa da duk tanke da ake masa akan ya tsaya ya kula an sa ka abin da ake mata tun ya zama na hadda qur'ani ma da wannan manufa ake yin karatun hadisi ma da wannan manufa ake fiqh ma da wannan manufa ake to kaga Allah lalace kuma dukan ku za ku yi da ni cewa da haka dan ake Ba ka bukata wai sai ka san zuciyar mutum aikinsa da maganarsa da take-takensa suna iya su zama unwani da za su bayyana mai ke cikin zuciyarsa da dama daga cikinmu abinda muke kalla shi ne zukhurfal hayatun duniya me za mu samu mun zama malamai in mun zama ustazai in mun zama alarammomi in mun ci musabaka idan gwamnati na yi da mu me za mu samu tsakani da Allah wannan musiba ce wadda take mai girma sayyidina abu huraira radiyallahu anhu ya karanta da wani hadisi mai haɗari wanda da zai kantar da hadisin sai da ya su maso uku in ya yunkura zai faɗi hadisin sai ya firgita sai ya faɗi magshiyan a sai an yi fa mashi ruwa an kai shi inuwa an cire mashi babban riga an mai ya farfado ga ta malam za ka yi hadisin ya ce eh samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kudu sai sake suma sai da ya kafa uku sai da aka wuna ana wannan jidalin amma ya ga cewa akwai larura ya karantar da wannan hadisi in mun san hadisi ne hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutane uku da za a fara gwala wuta da su na farkon su shine wanda yi karatun addini in yazo lahira gaban Allah Allah ya tsaye da shi ala ru'usul awwalin wal akhirin ce lima lima qara'atul qur'an me yasa karanta alqur'ani zai ce na karanta ne ya Allah saboda littafin ka ne saboda zancen ka ne me yasa ka zama malami ya Allah na yi malanta ne dan na karanta da al'ummarka dan mai raddi wa yan bid'a dan mu kare addinin ka annabi ya ce a wajen Allah ya ce mishi kazab ƙarya kake kayi ne dan a ce maka malami kuma an riga an ce maka saboda haka Allah ya sa mala'iku su kama wannan bawa a tsiyace a jashi zuwa gidan wuta fala haula wala quwwata illa billah haka za a yi mai karatu don duniya haka za a yi wa mai sadaka da dukiyarsa don duniya haka za a yi wa mujahidi da ya mutu a gun jihadi amma yana yi ne don duniya ku kalla uku ɗin nan jama'a suna cikin mutanen da kowa yake envying ɗinsu a nan duniya kowa yana fatan ina ma ya samu irin falalarsu ya tana na misla ma utiya qarun kowa na tunanin ana ana labarin mujahidai matasa suna jin ina ma za su samu damar jihadi in ana ganin masu kuɗi da suke aikin alkhairi kowa yana fatan ina ma ya samu ya irin wannan aikin haka nan ko malamai ko amma waɗannan ukun duk da basu yi dan Allah ba kun ji abin da ya kasance gare su to ina kuma ga mu sauran awam Allah ubangiji ya gafarta mana ma'ana wannan muqaddima shine ina so ne jama'a mu dinga sabunta niyoyinmu ko da yaushe mu dinga checkmating niyyar da ta sa muke yin ilimi al-imamu ahmad ibn hanbal an ruwaito daga gare shi ana tambayarsa cewa Allah shi gafarta malam wannan ilimi naka mai albarka da irin wannan karatu naka na gagara gasa waye akai ka same shi shin tsabar ikhlasi ne sa ka same shi ko ko addu'a iyaye ce ko wani ko wani abu nan ka sha ne wani magani ka ne da ya sahale maka yace wallahi duka babu yace wani abu ne dai da na jarabta ina ƙaunarsa sai na yi shi da gaske daga baya kuma sai Allah ya sa mini kyakkyawan niyya almuhim shine ta yi asali abin da ya kawo mutum karatu ba wai ikhlasin bane sanda yake tunanin zan yi karatu ba wai lahira yake kalla ba amma kuma ba duniya yake kalla ba ya zama da cewa wani abu ne na ɗabi'arsa ta jayi zuwa ga wannan to amma sai yi dinga kokarin yana sabunta niyyarsa kullum yana gyara ta yana gyara ta har Allah ya miƙan mai da ita ta koma don Allah din an samu malamai da yawa waɗanda suka karatu wanda a tarihinsu wani abu ne ya ja su ko wani challenge ne ko wani kalubale sa suka yi karatu ko kuma kawai abin da suka taso suka ga ana yi a gidansu kenan ko a su amma dai daga baya Allah ya kalli cewa ba wai suna yi dan neman duniya ba mu ko yanzu mutum zai ga maka kararrama cewa shi yana so ya karatu ne so da ya so ya zama irin malam albani ko irin malam zafar ko irin farfesa mansur me yake kalla a cikin waɗannan mutanen shuhurarsu farin jininsu ɗaukakarsu ba wai dangantakarsu da Allah yake kalla kaga daga nan ya zame wataƙila su ba su nufaci wannan shuhurar ba Allah ne ya su da ita saboda haka mu dinga kulawa jama'a ba ba ka iya kwaikwayon wani malami ya maka model amma karka ce abin da ya samu na duniya shine manufarka kullum ka dinga fifita abin da za ka samu a lahira duniyan nan mai karewa ce kullum muna ganin yadda mutane suke faduwa suna mutuwa ko arzikinsu ya kare ko kuma ma a daina yayin irin arzikinsu ko a daina jin sunansu ga baki daya ba ma kana lillahi ya buka amma abin da yake Allah aka nufata da shi shi yake wanzuwa ubangiji Allah ya gafarta mana Allah kuma ya tsarkake mana niyoyinmu abu na ƙarshe kafin mu shiga cikin littafin shine a wannan littafi da kuke kallon sa zai magana ne akan kawai wata matsala guda ɗaya waɗannan masailin da muke magana ita ce matsala game da adabu ɗalibin ilmi na dubban ɗalibin ilimi ni ina da fahimtar cewa a yanzu ɗalibai suna da bukata zuwa ga ladabi fiye da bukatar su zuwa ga tsantsar karatu din kusan ma shi yanzu a karatu game da ladabin ilimi ana yin ƙara'i wato ana yi ne bayan ana ana fargar daji shi ya kamata a fara yi da farko wasu mu da suka karatun zaure sun san haka in ka je makarantar zaure littafi na farko da za a fara maka shine zarnuji ta'limul muta'allim turqat ta'lim tare da ahalari ko risala za a gwama maka shi shi za ka fara yi to mu kuma a tsari namu na zamani da ya zo sai an tafi an tafi sannan sai a ce to bari a bari kuma a waiwai ladabi kafin nan kuma halawar ya riga ya yi tsauri ana cewa itace tun yana ɗanye ake tankwasa shi to garin tankwasawa sai dai a karya shi to da gaskiya kamar muna yin ƙara'i muna gyaran ganga azinawa ne Allah ya gafarta mana kuma na ba mu shawara duk wanda yake da majalisi da yake karantarwa to ya ba da muhimmanci wajen sanya wa ɗalibai ladabi da biyayya na ilimi da kuma ƙoƙarin aiki da ilimin da aka karanta Allah ubangiji ya gafarta mana awa nawa zamu da safan nan a lissafin ku na'am awa biya jere sai a je break mana dai yanzu muna da awa biyu minti hamsin minti goma ai awa ɗaya kenan another minti hamsin minti goma awa biyu kenan ko sai break eh na ba wato ina so in san yadda zamu yi da littafin zamu suke shi tsakanin yau da gobe ne insha Allah shafi hamsin da wani abu ne kaga in za a tafi a guje ne ba zan yi ta yin sharhi ba ban so mai kwantai ko kuma mu gama before time ina so ya tafi wasatiyya almuhim let's go into the details ah sunan littafin waqafatun inda qaulil ya azza wa jal wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wato wasu ɗan tintintini da tsatsayawa kan fadin Allah madaukakin sarki wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basar, wal fu'ad kullu ula'ika kana anhu mas'ula ayata 36 suratul isra'i Allah madaukin sarki yace wala taqfu kuma kada ka bibi alqafu shine bibiya abu shi ake ce ma laraba suna da wata al'ada da ake ce musu a ce wane kana aliman bil kifaya ya iya bin sawu bin sawu idan aka yi sata ko wani ya je wani wuri da ba a so ya je ba laraba suna da hanyar gane in aka ga sawun a gane wannan sawun mutum iri kaza ne ko ko wannan sawun yanzu ya yi awa kaza da wucewa ta nan ko wannan namiji ne ko mace ko a gane range ɗin shekarunsa suna cewa na abin kifaya ga hadisin usama ta dan zaid ko hadhihi al-arjulu ba'daha min ba'd nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin wannan bayani da wancan mutumin yayi to shine al-qafu bin sawu to kaka dinga bibikon abinda baka da ilimi a cikin wato abinda baka sani ba karka dinga bibikon shi sai Allah ya ce inna sam'a lallai da kunne wal basara da ido wal fu'ad al fu'ad wani sashe ne na zuciya ko kuma ita kanta zuciyar kamar yadda ah, ibn Mambirin ifriki yake fada yake cewa al-fu'adu huwa al amma magana da fika shine shine juz'un min al-qalb allazi huwa mahallu al wani sashe a cikin gaba zuciya inda shine mazaunin hankali me hankali shine wani sarƙaƙiyar da baibayi da ke hana mutum yin hauka asalin mutum ana haifan shi ne babu hankali wallahu akhrajakum min butuni ta alamu na shay'a Ka an mace Allah ce wajen Allah kuma sam'a wal wal'abtar wal wal'afida. Allah ya sanya muku abubuwan nan guda uku a sam al absar al na ulul an sha'akun wajen Allah kuma sam'a wal wal'abtar wal wal'afida. Allah yana haɗa su uku saboda waɗannan su ne mechanism na ilimi mechanism ɗin da ke canza wato hanyoyin karɓan saƙo da ɗan adam yake karɓa ya ji ko ya gani sannan ya yi storing a wannan fu'ad ɗin sannan ya dinga retrieving ɗinsu don amfani da su don gane rayuwa don gane daidai da kuskure don tantance fuskokin mutane don gane abin da ya dace da wanda bai dace ba da koyaushe ake ambatar su kaga ai da Allah ya bamu labarin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh, iraji bai ce ma kadhabal fuadu mara zuciyan nan ba bata karyata abin ta gani ba wato ta gani kuma ta kiyaye saboda haka Allah ya ce inna sam'a kunne wal basara da ido wal fuada da zuciya waɗannan duka kullu la kana anhu musula duka za a tambayi bawa game da su to kaga tun daga nan aya tana mana ishara akan mafi girman alherin da zaka ci game da waɗannan abubuwan guda uku shine ka tsira a lahira su'al din da za maka a lahira game da su ya zama ka tsira shine amsar da malam ya ba mu game da muhimmancin ilimi saboda haka wannan aya tana hana yin magana yin aiki yin tunani ba da ilimi ba gina magana akan zato ƙirƙirar ƙarya ba da shaidar zir yin ƙazafi ba da ilimi ba da ta hana amma duk waɗannan ba su ne mahallin maganar mu ba mahallin maganar mu shine abu na ƙarshe da zan faɗa shine aya kuma ta hana alƙawlu alallahi da gairi ilmi wanda kuma ya fodancan nauyi ya fodancan nauyi magana aiki tunani gina hukunci akan zato ƙarya shaidar zir, ƙazafi da ire-iren wanda za mu yi wa junanmu ya zama kuskure duka nauyinsu bai kai nauyin magana da jahilci a game da sha'anin Allah ba kamar da ibn qayyim yake faɗa da Allah ya jera laifuffuka ma zahara rabial wa ma batara wal ithma wal baghy والإثم al بغير wa an tushriku billahi ma lam yunzil Bihi, Sultanan. wa an ta ala alallahi ma la ta'lam wannan jeren giyar yace an jera su ne game da gravity din nauyin zunubin Allah ya hana alfawahish ababan Allah wadare ma zahar min hawa batan wanda aka yi da na wal isma da zunubi wal baghy bighayr al haqq da ta'addanci akan mutane rayuka ko mutunci ko dukiyoyinsu ba da gaskiya ba sannan wa an shirku sai kuma shirka duk waɗannan sai da aka ambace sannan aka ce wa an ta ala allahi ma la ta'lam kuma Allah ya hana magana game da addinin Allah ba da ilimi ba kaga sai da aka ambaci shirka ma kafin sai da aka ambaci kisan kai da ƙazafi da sata sune albaghi kafin sai da aka ambaci zunubi sune saba wa iyaye ƙarya cin amana wasa da sallah sune al-ithmu kafin sai da aka ambaci alfahasha su ne su zina da luwaɗi da makamantansu duk waɗannan laifuffukan an jera su sannan aka ce a ƙarshe wa an tushriku billahi wa an taqulu allahi ma la ta'lamu wannan shine kawai mahallin tattaunawa mu a cikin wannan ƙwarya-ƙwaryar jalasat wato ta fuskar abin da ya shafi matsayin ayar wajen mu'amala da madda ta ilimi wannan aya ita ce sunan littafin a takaice wanda littafin aka ce muharrarun min muhadaratin mufarraga wannan littafi an yi editing ɗinsa an tsakuro shi daga wata lacca aka ce mufarraga ita ce wanda aka yi transcribe transcribe an san transcription ko yanzu kawai magana nan da muke yi akwai na'ura da ta iya da shi rubutacce da shi ne transcription shi larabawa suke cewa mufarrad za ku ga al'allama muhammad ibn salil usaimin rahmatullahi alaihi a tarihin rayuwarsa tafan da ya rubuta ‘yan kaɗan ne da hannunsa ba su wuce ƙwaya shida ba kuma duka ‘yan rasa'il ne ƙanana duk littafan sanan da aka fitar sama da mujalladi talatin da biyar to duka mufarraga ne transcription ne daga sautiyat da bidiyo hat ɗin da aka tara na ilmummukan da ya karantar shi ne ɗaliban shi da ma'aikata a santa na usemin da ke Kasim su ne suke ta aikin yanzu ana ta fitar da su. To, irin shi ake ce matafrik, wato a juya magana magana ke oral zuwa written format. Da, da sai an ta saurara ana kwafewa, ana kwafewa, ana bi, ana editing yana da wahala sosai. Yanzu ku akwai na'urori ka yanzu akwai gama garin ma microsoft word da yake yin wannan eh, lalace mutane ya kai kawai ne kun su dinga taifin sai su dinga surutu ko yana yana yana musu <laughs> eh da yan Niger su kada aka sani da wannan lalace eh, voice note vocal amma yanzu kusan kowa ma ne. eh tunda zamani ne na lalace eh, mutane komai so suke kawai su zauna kawai su ganshi cikin sauki <laughs> ba gani yanzu wasu wurare ma an kaje hatta abin nan dan dako za ga na'ura ce za ta dako kaya za a saka ne kawai tafi a guje haka mutane su hau wata wata hanya mai tafiya da tsuzu haka airport duk wannan cikin harkoki ne na yake ce mutane ma escalator ko duk harkoki ne na lalaci wannan Allah ya kyauta to wannan mufarraga ce ta Sheikh Dr. Abdul Karim Ibn Hamud Ibn Abdullah Tuwaji wannan wani ah, malami ne a Jami'atul Malik Saud ta kasar Saudi Arabia a tarbiyya tarbiya shi ne asalin wato muhadara idai muhadara kuma aka rubuta ta zuwa zuwa littafi ni kuma sai na sake ɗaukanta na sake mata wani zibi wanda ake ganin shi nan Allah ubangiji ya samu dace za mu tashi daga inda ya ce muƙaddima akwai wani zance da na yi wannan bai da wani tasiri daga inda ya ce muƙaddima alfasul salisa an ga wajen na نعيش اليوم في زمان قل فيه العلم الشرعي مع تعدد وسائل تحصيله وتيسر أسبابه malam ya ce muna rayuwa a wani lokaci a wani zamani wanda ilimin addini ya yi karanci a hannun mutane tare da sauƙaƙuwar hanyoyin samunsa da sababban samunsa babu shakka ilimi ya karanci samun malamai masana na gaske ya karanta sosai tare da cewa kuma hanyoyin samun ilimin sun yi sauƙi wato da dole malami sai ka gamu da shi ido da ido kuma baya garinku kai baya ƙasarku da haka wani sai dai a haƙura kawai gaba ɗaya talauci ko nisa ko tsoro ya hana ka zuwa inda yake yanzu kamar sahnun ɗaya daga cikin abin nan manyan malaman malikiya a ana ana ba da labarin cewa talauci ne hana shi barin garinsu na kairawan ya tafi madina ya je game da imam malik ya game da imam malik ba sai dai ya je ya ga su ɗan su koya mashi abin da suka koyo daga madina da haka yi karatun shi da haka yana yawan faɗe cewa Allah ka tsine wa talaucin nan da ya hana ni zuwa madina la hallahu alfaqara fa innahu mana'ani min aljulusi bayna yaday malik. to da haka ake wahala ta yi yawa babu damammaki ko kuma sai ka tafi ka yi nisa ka je garin sai a ce ai malamin ma ya kaura ko kuma ya ma mutu a baki ibn makhlad a tarihinsa ya shawo tafiya mai nisa shekaru ya yi wajen shekara shida ya daga andalus kafin ya iso bagdad a tsakankanin ruwa da sahara da garuruwan afirka sun masar kafin ya tsallaka ya haura iraki kudi ya isa ƙasar iraki ya je ne kawai don ya karatu a gun imamu ahmad ibn hanbal da ya je aka ce ai a yanzu imamu ahmad yana katal raqaba al-hukumiyya gwamnati ta sa mishi yan bagota na shi karantarwa da haka ba zai yi ka je wurin shi karatu yana yana karkashin dokar hana wa'azi duk da haka ya tafi gidan imamu Ahmad ibn Hanbal ya bashi labarin cewa gafa abin da ya kawo shi Ahmad Hanbali ce to gaskiya dai karatu ba zai yi ba amma duba zuwa ga yanayinka zan baka wata dama kullun ka zo ka dinga yin bara a gidana ka zo kai allazi wahidu sai a ce almajiri shigo ka shigo sai a baka hadisi ɗaya biyu ba za ka daɗe ba kafin kafin SSS su fara tsammanin ka daɗe to sai ka tashi ka fita <laughs> dan in ya daɗe za su fara sa alama kan cewa to wannan akwai abin da yake kawo shi gidan nan amma kawai kullum ne bai bara a bashi ko dan kanzan shi kuma a bashi hadisi ɗaya biyu sai ya kara gaba ya kuma masaukin shi <laughs> wato haka aka sha wahala a da neman ilimi amma yanzu social media ta zo da wani sauƙi lam halin bihi aslafuna ba wanda ya taɓa tunanin wannan sauƙin na haka har sauƙin ma ya sa abin ya yi arha arhar da ya kuma shine sai aka daina da su domin abin yi arha haka yake Da abin yi arha rasu mutane su yi ganin darajar so wannan sauƙin sai ya sa kuma ba ma iya yin karatun yadda ya kamata ko kun ga hadarin saukin mutum zai zo yana da groups ko yana da videos ya tara su da yawa kuma bai kalla ba bai saurara ba amma yana nan da su a wayarsa ko a ko a kwamfutarsa da sanda muke makarantun hadda muna koyan hadda haka ce ga wani Babu ko wani babban sa ya je maka ya zo da kaset ɗin karatu ya wani mutumin ya zama ya zama siniya a cikin mutane zai dinga gadara kafin ya ara maka kaset da za ka je ka kai dobin a ara maka ka je kai dobin ka dinga saurare sai ai ga shi ya zo da hutari mai kasuru ya zo da manshawi mai kaza ana jin daɗi sai yanzu aka ga duk waɗannan makarantan wannan da shi a wai su gaba ɗaya kuma baya saurara da kuma wani ya samu juzu'i guda ɗaya izubi guda ɗaya da ƙyar kuma kullum ya tare da shi yana saurara kuma kullum sai ya ce batir na irin ƴan ƙaramar rediyon nan yanzu kuma ka bukatar siyan batar waya ce kawai ko mp ne ta yi caji amma kuma baka ji so da abin ya yi sauƙi to haka sauƙi yake sa abu ya rage daraja isa ni na shafada wataƙila wasu sun taɓa ji ni a ra'ayina ba kowane karatu ya kamata ya rikodin wannan rikodin mu ya zama musiba wallahi ba kowane karatu ne. in karatu ba wanda yake na yadawa ne na wa'azi da gyaran zukata da sauransu ba to a bar ma wanda ya ga ya jarabu ya zo ya ji ya koya yanzu ai na sa garin da akwai likitoci wanda suka katun medicine ko a cikin sakon da yake da rikodin din karatun da aka musa anatomy da physiology da da da sauransu ba su da rikodin din shi amma kuma sun iya saboda tashi suka je suka koya inda ake koya wataƙila bayi da ko awa uku na lakcocin da aka musa shekara shida amma yanzu ka ga ga ga nan sama da dubu na lakcocin wani malami saboda kowane miskini yana iya samun access to them watakila ya misusing ɗinsu ko ya dinga ciran abin da ran shi ya so ya juya mai ma'ana ya sa wani AI ya cire nan ya cire can duk gasanin sun yaɗa duniya sun zama mana arkala sun yi wa ilimi da baibai sun ba 'yan taka haye dama sun shigo su ma sun zama sun zama membobi a farfajiyar ilimi Allah ubangiji ya gafarta mana to wannan Yaɗuwar jahilci da kuma karancin ilimi duk da samuwan sababbansa abu ne da yake a fili za ka yi aji shi kamar yadda ake aji triangular an san triangular a musallas wanda yake saman shi tsolon shi a tsuke ƙasa kuma guda biyu masu faɗi to haka ilimi yake tafiya yana raguwa yana raguwa har sai ya isa iya ƙarshen nan haka ɗin da kaga yana tsukewa yana tafiya yana tsukewa to har ya zo ƙarshen nan can kusa da ƙarshen ake su bayan da yana da faɗi malam ya ci gaba da cewa faƙar fashal jahalu ma imkani daf'i jahilci ya yaɗu sosai a cikin mutane duk da fa za a iya tunkuɗe shi Misdaƙan lima tanabba'a bihin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam wannan yana gaskata maka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi qaulihi a cikin zancensa inna min ashratis sa'a an yurfa al-ilmu wa yadhhara al-jahd na daga cikin alamun tashin alkiyama cewa alkiyama ta kusanto an yurfa al'ilmu za a ɗage ilimi daga duniya za a ba mutane kawai da karatu da ta da baƙi da la'irabi amma asalin substance sai a ɗage shi wa ya zaharar sai jahilci ya bayyana a cikin mutane kamamul hadith wa ya zina zina za ta yawa wa ya shulbur khamr shan giya zai yawa Waye killar rijal maza su karanci wa yakfiran nisa mata su yawa hatta yakuna li 50 imra'atin al-qayyim wahid nabi ce a wayi gari mace guda 50 mutum ɗaya ne ke kula da su da matan shi da kannansa da 'ya'yansa, da marayu ƴaƴan kanwarsa dalta ba sai ga sun kusa 50 mutum ɗaya duk shi ke kula da su shi ke ba su abinci shi ke musu shi ke kula da rayuwarsu shi ke musu kayan sallah haka ne ta faɗi tashi har ya mutu to wannan hadisi yana daga cikin alamatun nubuwa nubuwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dole za ta tabbata a raf'ul ilm zai faru ne kamar da wani hadisin ya bayyana za mu zo mu ji shi a gaba zai faru ne ta hanyar wato mutuwar malamai eh ilimi wanda yake haɗe da aiki zai ragu za a neme shi a rasa ta hanyar malamai zai yi karanci a yi udam ya killu a yi udam bi motil ulama sannan wa killatu rawajihi bainan nas ilimi ba bai da farin jini irin wannan ilimin ana ganin duk wanda ya shi a yayi asara ce mutum yana da ilimi amma bai da komai ba abin ya samu yana nan kullum sai dai tasbihi sai dai zikiri ba a yi da shi yan siyasa ba su san da shi ba bai taɓa zuwa aikin hajji ko umara ba ko mota hawa ba yi da ita wani irin eh, sai dangin shi masu gwamnan to ko dai bakin uwa ne kuma ga shi kullum yana yana yana yana yana yana takara kullum yana an yi mutuwa shi za a kira ya doye jana'iza shine limamin juma'a ko shine limamin hamsu salawata a unguwa limamin tarawi amma ba yi da komai saboda bai damu da duniya ba to sai mutane su dangane ganin kama bakin uwa ne Allah ya ce ta. rabi'atu bin abi abdurrahman wanda yake cewa rabi'atu ra'ayi kamar da al-imamu al-bayhaqi fitar a cikin al-ma'rifa da kuma al-madkhal afwan da kuma khatibu a cikin jami'u jami'u bayanin al-jami' li ahkam li akhlaq rawi yake cewa la yanbaghi li ahadin indahu shay'un min al-ilmi an yudayyi nafsahu yace bai dace ga duk wani wanda yake da wani rabo na ilimi ya wulakanta kansa bai tozartar da kansa so tozartar da kansa tozartar da ilimin saboda wato wannan bukata da ake da ita zuwa ga ilimi to wannan zamanin wa fushul jahali babu ya yaduwar jahilci ƙofa ce ta ɓata. wa sabilun hirafin kuma tafarki ne na karkata anis sirat sawi daga hanya madaidaiciya duk wannan abin da ke faruwa a wannan ƙasa mu da jahilci ne ya zama dalilinsa kamar shiru idan zalika hadithu qabdil ilmi bi mautil ulama fa inna fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam lalle a cikin wannan hadisi na cewa za a rike ilimi da mutuwar malamai nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idza lam yatruk aliman har in ya zamana cewa bata bar kowa ba bata bar wani malami ba ita mutuwa kenan a wata a wani lafazin hatta idza lam yakun alimun sai da makana ce tama kenan ai idza lam yabqa alimun kenan ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su ruko da jahili a matsayin shugabanni kun ga mu kalli wannan gabar da muhimmanci su mutane dole suna da bukata zuwa ga malamai dole ku dai da suke zagin malamai suke aibata suke cewa malamai ba su jin tsoron Allah ba yadda suka iya ne ba za su yi wa kansu limanci ba ba za su yi wa kansu sallar gawa ba ba su tsora kansu aure ba ba za su ba kansu fatawa ba dole sai dai malamai din to suka laluba suka laluba ba su samu malami sahihi ba to dole suka samu kamawa za su shine takaza nasu ru'usan juhala ko wanda ba malami ba in yayi kama da malamai ko sai a kama shi a ci shine malami yanzu ba ga shalim ya zo ba to kowane masallaci za su ce suna da bukatar mai tafsiri in sun samu malamin da zai fa hawa wa ni'mat in ba su samu ba duk wanda suka samu dai haka zai zo dai ya tabuga bugarsa to shine kazan nasu sai kuma ya ce ru'usan bai ce ulama'a ba dan yana maka cewa malamai ashe shugabanni ne ru'usan mutane su riko da shugabanni jahilai waɗanda za su dinga batar da mutane bayan dama su aka bata suke fadallu wa adallu sun bata kuma suna batar da mutane to wannan hadisi yana nuna mana hadarin da ke cikin yaduwar jahilci shine mutane ba su bata da su da malaman su wa inna min a'zami ma buliyat bihi al-ummatu fi hadha az-zaman at-tahawuk fi al-fatwa wa at-tahawun biha wa at-tasarruf ilayha wa adam al-mubalat bima yatarattabu ala dhalika min hadami ma'alim ad-din wa qawa'idihi wa taghyirin lil ahkami was shariyya yake daga cikin mafi girman abin da Allah ya jarabci wannan al'umma wannan al'umma an jarabce ta da wani abu mai girma shine mene at-tahawwuk fil fatwa gaggawa ganganci sakin kafa a wajen fatawa wajen amsa tambayoyi wata hawun biha da ɗaukan abin wato cewa mai sauki ne yin wasa rere da ita wata sarro da yi cikin sauri ilaiha wa adamul mubalat da rashin damuwa rashin damuwa rashin lissafa bima ya tarattabu ala zalika cewa menene consequence mai zai biyo baya min hadami ma'alimin din cewa ruguza addini ne wa qawaidi ruguza ka'idojin addini ne wa taghyir lil ahkam da kuma canza hukunce hukuncen da Allah ya tabbatar a shari'a والثوابت الشرعية لتتنتن أول لسك الثوابت وان لسك حكا سك الشرع واتو أول لسك باتا أو كان تنجي في أجيل فتواتي أتندس ناهيك أنفق دان الورع بند ما كمرت واتو rashin samun alwara taka tsantsan alwara'u shine mutum ya dinga gujewa haram halas ma sai ya tantance kafin ya aikata ta walla mubalat da kuma halin ko in kula challenge Allah mubalat wannan asali kalma ce guda biyu laraba suna hada ta a zamanance ta zama daya Allah mubalat sai ce mata la mubalat bil wa'idi shadid shine yin halin ko in kula ban damu ba yin kunnan uwar shegu da alƙawarin azaba ne tsanani alwaridi fi sha'anil qawli fi din bi ghairi ilm wanda yazo game da abinda Allah ya tanada da wanda yake shiga cikin magana addini babu ilimi wanda yake yin haka bai ma damu ba wato zaka dinga mamakin irin jur'a irin confidence inda da wasu ke da shi idan kana ji mutane suna magana suna cika baki ko suna shiga abin da yafi karfin su musamman dai waɗannan matasa namu da suka cika social media yanzu wallahi sai ka ta mamakin where did they drive this confidence this extraordinary confidence where did they drive it from Idan dai ina yin wannan mamakin ba san ko kuma kuna yi ba in ka ji wani dan dagaji ko wani wani wani nisku jahil sai ma kai jahili ba da irin maganar da yake faɗa ko irin gangancin da yake ce oh, wannan ya ji daɗin shi baya jin tsoron komai bai jin tsoron mala'iku da suke rubuta bai jin tsoron Allah da ya halitta shi bai jin kunyar mutane da suke kallonsa ko bai san implication ɗin yin magana a social media ba da a lokacin da zaka ga misali mutum ɗari sun kalla to ka ɗauka mutum dubu ne mutum goma sun yi sharin, ka ɗauka mutum ɗari ne suke sharin. sannan kuma gashi yana nan akwai retrieval wato wani zai iya dawa bayan shekara biyar goma ya sake nemo shi yana so ba wai iya yanzu ya wuce ba Ka gada wanda zai kuskure da kawai ya faɗa ya wuce shikenan iya katta kenan amma an yi rikodin, an yada an yi sharing an yi saving an sa a platform mabambanta an sa a twitter an sa a facebook an sa a youtube an sa a wake ce wace ce to haka abin ya bazu sai ka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi nan karara annabi ya ce za a yi wani zamani da mutane za su zo ar-rajulu yadkhulu fi baitihi fa yakdhibu al-kizbata tablughu al-afaq mutum yana kishin gida a gidansa ya faɗi wata ƙarya kafin ka ce bihim ta yaɗa ko'ina a duniya wallahi gata nan ko'ina social media ce ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ta bulugul afak kafin ka ce jack robinson kamar da turawa suke cewa shikenan ta tafi kuma shi shikenan yadda ba ya ce magana zarar bunu ba yadda za a yi ita kuma allah ya tsare mu bari mu tsaya a nan ko saboda tambayoyi naga abin nan din ya ya abin wa min huna wajaba bayanu da eh, sha'an sha'anin fatwa wa tambihu ala khatar at-tasaddur laha wa tasarrufiha dan haka ya zama wajibi ayi bayanin fatawa da kuma tambihi akan hadarin da ke cikin gaggawa game da fatawa din sai mu saurara na an yi minti 50 din bari mu saurara sai mu juya mu sake yin awa daya sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah